الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قدم من شاء بفضله وأخر من شاء بأجله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد الأنقوى وإن سكي سورارم ولكم أكلم عليه وأن اللوكة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا wato hudu ne ga watan al-muharram jirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1441 yayin da daidai da 23 ga watan takwas shekara 2020 inda muke gabatar da karatu cikin littattafai guda biyu na farko akwai littafin muhabbatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato san manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma girmama shi wannan ita ce halka ta goma sha ɗaya idan ba na manta ba ko na ainihin wato kuskure wannan ita ce halka ta goma sha ɗaya akwai ɗan uwa malam usman shanono kafin mu shiga mu tsindima cikin bayani ya samu ƙaruwa na ainihin wato haihuwa wanda shine sakatare na wannan mu'assasa ɗin gobe insha Allah zan samu lokaci in gabatar da takaitaccen sako da shawarwari musamman waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta su da ‘ya'ya a ya samu mace ya samu ta suna aliya sunan mahaifiyar ne muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya raya ta Allah ya mata albarka ita kuma Mahaifiyata Allah ya ƙara mata lafiya shi kuma Allah ya azauta shi da hanyoyi na halal wanda zai ci gaba da ainihin wato ɗaukan nauyin waɗannan iyalan nasa a da haka insha Allah insha insha gobe idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu zan gabatar da taɗaitaccen sako insha Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da an ainihin wato alkhairi a jiya mun tsaya inda malam yake magana cewa a samu muhabbatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama karkasuwar rabe-raben son manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda malam ya faɗi na farko ya ce akwai fardun Sanda ya zama dole ga annabi wa hiya al-mahabbatu allati taqdi qabula ma ja'a bihi ar-rasul ita ce soyayyar da take hukunta duk abin da annabi ya zo daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala dole ka karbe shi sannan ka yadda da shi ka so shi sannan ka miƙa wuya zuwa ga wannan abu da kuma rashin neman shiriya daga wani gabaki ɗaya sannan a samar kyakkyawan bi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin abin da shi annabi ya isar da sako daga wajen Allah da gaggata manzon Allah cikin duk abin da ya ba da labari da yi masa da'a cikin abin da ya ba da umarni na wajibi da hannuwa cikin abin da annabi ya hana na haram da taimakon addinin manzon Allah sannan da jihadi yaƙar duk wanda isaɓawa karanta wani manzon Allah ɗin gwargwadon iko malam ya ce fahadar ƙadar labud da minhu wala ya imanu biduni sannan malam ya ci gaba da kawowa cewa daraja saniya daraja ta biyu akwai fadlun fadlun da ma'anan mustahabbu وهي المحبة ita ce إتتسوي التي hukunta حكم ta التعسي kyakkyawan koyi bihi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama din wata haqiqa liqtida'i bi sunnatihi da kuma tabbatar da koyi da sunnarsa wa akhlaqihi da dabi'unsa wa adabihi da ladabbansa wa nawafilihi da nafilfilinsa wa tatawu'atihi da tatawu'insa wa aklihi kai kokari yadda annabi yake cin abu ya zama haka kake ci wa shurbihi yadda yake sawa yake sha wa libasihi tufafinsa wa husnu mu'asharatihi da kyakkyawar mu'amalar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake da shi li azwajihi ga matansa wa gaida zalika min adabihi alkamila da wannan wannan na ladubban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama waɗanda suke da ɗabi'unsa a tsahira waɗanda suke masu tsarki wa naƙala. الحافظ بن حجر الأسقلاني عن بعض العلماء الإمام الحافظ بن حجر يا نقلت دقساشا وسوء malamai ƙaulahu faɗinsa ya ce mahabbatun lahi ala ƙasmaini san Allah ya kasu gida biyu fardun wa nadbun akwai wajibi akwai wanda yake mustahabbi ne ya ce falfardu san Allah ta ɓangaren da ya zama dole almahabbatu allati tab'athu duk soyayyar da za ta tayar da kai ta zabarar da kai alam tisali awamirihi akan cewa abin da yayi umarni din na dole sai an yi kai walintihahi amma ma'asihi abin da ce a bari na haram ka bashi warida mimma yuqaddiruhu ka kuma yadda da abin da Allah subhanahu wata'ala ya kaddara maka mai kyau ko mara kyau wannan ita ce soyayyar da ta zama dole ta bangaren Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da ya ce wajibi ne to ka yi shi abin da ya ce haram ne ka bar shi idan ya hukunta maka wani abu mara daɗi ka karɓe shi ka yi haƙuri da shi sai ce fa man waƙa a fi ma'asiyatin duk mutumin da ya auka cikin wani saɓo min fi'li muharramin na aikata wani abu wanda aka haramta autarki wajibin ko ya bar wani abu wanda aka wajabta masa sai ya ce fali tafsirihi fi mahabbatin lahi wannan yana faruwa ne saboda takaici wanda ya yi wajen son Allah subhanahu wa ta'ala haitu qaddama hawa nafsihi ta idda i gabatar da abin da ransa yake so shi yasa za mu ga a ƙarƙashin wannan Allah subhanahu wa ta'ala ƙa'ida ƙwaya ɗaya kawo mana gamammiya ya ce wa amma man kafa maƙama rabbihi wanda ke jin tsoron tsayawa gaban Allah yana so a wanye lafiya to wani annafsa anil hawa to ya hana ransa abin da take so to a lokacin ne zai zama to fa innal jannata hiya al ma'awa al janna sai ta zama ita ce ainihin wato makomarsa to shine malam yake cewa wa taqsir shi kuma taƙaita wannan taratan wani lokaci ya kunu ma al istirsali yakan kasance tare da mutum ya shiga fil mubahati wajen ababen da Allah subhanahu wa ta'ala ya halanta wal istiksari min hada kuma yawaitawa a cikin ta yanzu misali za mu ga cewa sa riga abu ne wanda yake Allah ya halanta shiga mota mai kyau abu ne wanda yake Allah ya halanta a shiga gida mai kyau abu ne wanda yake Allah subhanahu wa ta'ala ya halanta. to wani lokaci shagaltuwa da abin da Allah ya halatta a wuce gona da iri fayyurisul alghaflata to daga nan sai irgadarwa da mutum rafkana wannan waya salula da muke amfani da ita a ne rike ta amma da zaran aka koma gasa kan waya duk wani latest bashin da zai fito mutum ya ce sai an gan shi a hannunsa duk wata mota da za ta fito ka ce sai kayi duk wani gida da za a yi latest bashin a duniya kace kana daga cikin waɗanda ba haram ne. amma shagaltuwa da irin waɗannan abubuwan da suka halatta zai sa wato kana rafkanuwar da almuktadiya wacce za ta hukunta wa littawassu'i wajen yalwatawa fir raja'i cikin abin da mutum yake kauna fa yuqaddimu ala al-ma'asiya sai kaga wannan ya sashi ya gabatu akan sabon Allah subhanahu ta'ala. sai kaga addini a unguwar da yake yana buƙatar naira miliyan biyar ya warware matsalarsa amma ba zai iya bayar da naira miliyan biyar ɗin ba a lokacin motarsa ba ta yi komai ba lafiyar salau da ya ga wata motar yana iya cika wani kuɗin da zaka ga zai cika wajen naira miliyan ashirin ya bayar da motar shi ya karɓi wannan a daidai lokacin da motar ba ma buƙatar ta yake ba kawai yayi ne yana da mutane a yankunansu a ƙauyensu watakila wani ƙauyen ma guzawa ne suna buƙatar a kira su zuwa ga addinin musulunci naira miliyan ɗaya in aka ɗauke ta aka je aka saka aka yi musu da'awa aka gina bowl aka yi musu kaza adadin mutanen da za a ciranto wa'inda za a saka su cikin addinin musulunci a ciro su daga wancan ƙangin na bala'i suna da yawa amma a wannan lokacin saboda shagaltuwa da abubuwan da suka halatta zai iya zuwa kaga a bikin ɗansa ko ‘yarsa tsakanin walima da fati da za a yi da abincin da za a kashe a kashe naira miliyan goma amma a nan wajen wanda buƙatar addini ita ce a masul hajja ba zai iya ɗaukan wannan naira miliyan ɗaya bayar ba to kaga daga wannan lokacin ne fa yuqaddimu alal ma'asiya to in ya zamanto shi kuma addini yana buƙatar naira miliyan ɗaya ko biyu don ya warware matsalar sakakata amma kana iya ɗaukar naira miliyan goma ka sa a cikin abin da ya halatta kawai da yinsa da barinsa duka tafiyarsu ɗaya to a lokacin kuma tsakani da Allah daga lokacin za a shiga babi na haram wannan yana cikin ababen da za ka ga suna faruwa da da yawa daga cikin mutanenmu ainihin wato musulmi yanzu lokacin da wata daga cikin yan fim ɗin nan ta yi wani ya mamaye ta ya ɗauki hoton hotonta ko bidiyonta na batsa aka yaɗa. akwai wanda na gan shi a social media yana faɗa wai shi ya ji zafin abin da aka yi mata idan ta yadda zai aure ta ko zai biya sadaki miliyan goma ne ko zai ba ta kara abin da zai lissafa zai mata wajen naira miliyan ɗari a daidai lokacin da yake jin zafi an mata wannan fa bai ji zafin watakila in ɗan wata jiha bane shi cewa ga bukatun da ya fi na wannan na addini bai iya ɗaukar bari ya fito ya sa wannan naira miliyan ɗarin ba wanda na tabbatar gina rayuwar wasu su karatu gina rayuwar wasu su tashi su kaza gina rayuwar wasu su tashi su kaza in aka saka naira miliyan ɗari ba ƙananan kuɗi ba ne amma bai yi ba amma yana tunanin wai bari ya ɗauko naira miliyan ɗari ya kashe wajen wai yana ganin aurenta gayar fa abin da za ka ce fa shine ya halatta ko ka ce mustahabi amma daidai lokacin za ka iya ga wajibobin da ya zama wajibi ya yi amma ya ki ya zo yana maganan zai yi wannan abin da bai zama dole su ya yi shi ba da haka au mirror zafalatu idan kuma wannan rakkanar ta ci gaba daga nan fa ya sai mutum ya afka cikin abin da bai kamata a ci ya afka ainihin wato a kansa ba Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace wayannan suna daga cikin kurakuran da ake samu lokuta da dama to shine malam yace wa kadalika mahabbatar rasuli haka nan san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ala tasmini ya kasu gida biyu kamata kaddama wa yazdadu yana karuwa kenan shi kanshi san annabi din idan cikin abin da annabi ya zo da shi daga wajen Allah na wajibi ko abin da ya zo da shi na habari haram ne ta wannan bangaren dole ne ka so manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akan wannan abin ya zama wajibi amma in yana babin mustahabbi ne to yana cikin babi na mustahabbi sannan ya ce Allah ya talaka shi'an kada mutum ya karɓi wani abu min al'umur wal manhiyati na abin da za a ci an yi umarni a yi kaza ko an hana abu kaza illa min mishkatihi sai daga hasken annabta wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama izo da shi daga wajen Allah jama'a wannan magana fa ibn hajar a cikin fatuhul bari yake wannan maganar cewa kada mutum ikar wani abu da sunan za a bauta ma Allah a yi ko a bari sai daga hasken annabta ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan wala yusluku tariqatahu wala yasluku ba zai shiga wata hanya ba illa tariqatahu fa sai hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan shine rigimar da muke yi da mutanen nan kullum da'awar san annabi san annabi san annabi amma in ka ɗauke su ka ɗora su a duniya ta ma'auni na aiki sai ka ga annabi ya yi na so sun yi na za mu ga cewa Allah subhanahu wata'ala lokacin da ya jarrabi mutane da wata aya a cikin suratu Ali Imran yace qul in kuntum tuhibbuna Allah in dai da gaske kuke kuna san Allah Allah ce kariya kuke yi da yadda kuna san shi ba sai kun dawo kun bi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to shine a babban malami al'allama a shinkiti yake fada yace sarraha ta'ala fi hadhihi al-ayati al-karima Allah ya fito kuru-kuru a wannan aya ya faɗi cewa annattiba'a nabihi san annabinsa mujibul li mahabbatihi jalla wa ala zalika al-muttabi zalika al-muttabi wato yana wajabtar da san Allah ga wannan shi wanda yake bi in dai har ka riga ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan shi yake wajabta Allah subhanahu wa ta'ala ya soka kuma kowa ya san ba yadda za a yi biyayyar annabi ta tabbata sai ta hanyar bin wasa. wa zalika yadullu wannan yana nuni ala anna ta'atar rasul anna ta'atar rasulihi yin biyayya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama hiya ainu ta'atihi ta'ala ita ce ainihin da'a ga Allah Wasan sarraha Hadal hadha Allah ya fito da wannan abin da ke nuna haka fi qaulihi ta'ala a cikin fadin Allah ta'ala da yake man yuti'ir rasula duk mutumin da ya bi manzon Allah faqad ata Allah to ya bi Allah subhanahu wa ta'ala ne wa man tawalla wannan kuma isaba Allah subhanahu wa ta'ala yake wa ma wa wanda ya ainihin wato saɓa fa ma arsalnaka alaihim ba mu turo ka ka zama ainihin wato mai wato wakil ba mu turo ka ka zama ainihin wato wakili a kansa ba wannan shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa masa sannan a wani wajen Allah madaukakin sarki ya ƙara faɗawa annabi yace wa qala ta'ala Allah ya ce wa ma atakumur rasulu abinda manzon Allah ya zo muku da shi ku فخذوه كلكيشي وما نهاكم عنه فانتهوا abinda Allah ya hana ku yace ku bari to ku bar shi shine kawai zaman lafiya gare ku al-Imam bukhari ya kawo wani hadisi a cikin kitabun tafsir karkashin faɗin Allah subhanahu wata'ala da ya kawo akan wannan ayar a cikin suratul hashiri lokacin da Allah subhanahu wata'ala yake magana a cikin suratul hashiri abdullahi dan mas'udu Allah subhanahu wata'ala ya ƙara masa yadda ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a ƙarƙashin wannan ayar ya kawo abdullahi dan mas'ud yana karantarwa yace la'anallahu alwashima wal mustawshima Allah ya tsine ma alwashima alwashima jam'u washima ismu fa'il ne min al-washam ita ce matar da take ainihin wato a ismul fa'il ne wato ismu fa'il ne min al-washam wa hiya garzu ibratin wanda suke ainihin wato huda wa ko zane sannan wal walmutanammisa walmutafallija da waɗanda suke sana'a ta ainihin wato washirya da haka waɗanda suke yin sana'a ta wushiriya da waɗanda suke yin zane zane ya kasu gida biyu akwai wanda za a yi shi da abin da in an jima ko kwana ɗaya biyu an wanki ya ɓace akwai wanda in an yi shi yana tabbata a jiki bai ɓacewa to sai annabi ya faɗi wannan magana da waɗanda suke yin wushiriya don su canja halittar Allah subhanahu wa ta'ala sannan da almutanammisa wacce take aske gashin gira wal mutafallija da wacce take ainihin wato yin washirya kan san yanzu ga koyi da annanan ya fito kaga wata ta aske gashin gidanta sai kace dodanniya haka suke to lokacin da ya faɗi wannan magana sai ya ce al-mughayyirat khalqan wannan suke canja halittar Allah فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب sai labari ya kai wa wata mata daga cikin banu asad ana ce mata ummu yaqub fa ja'at sai ta zo fa qala sai ta ce innahu balagani anka annaka la anta kaita wa kaita labari ya zo mun ka ce wai Allah ya tsine wa mace wacce take zane da mai aske gashin gira da wacce ta yi wushiriya yanzu ba kuna kallon yadda mata ke yin wushiriya ba su je a buɗe haƙorin abinda ba ma abin dariya ba ne da an yi hehe sai ta buɗe haƙorin da ta yi dariya don a gane cewa tana da wushiriya yanzu abin ya ma wuce haka ta gayiru khalqillah ake in completely ka su ɗaya mutum ita da halittarsa فقال سيد عبد الله بن ya ce wa mali me yasa kuwa al'anu man la'ana rasulullahi duk wanda annabi ya ce Allah ya tsine masa ya ba zan maimaita ba wa man huwa fi kitabillahi alhalin kuma wannan yana cikin littafin Allah fa qala sai ta ce laqad qara'tu ma bainal lawhayn an na karanta qur'ani daga bango zuwa kofa ma wajadtu fihi ni ban samu wannan magana da kake faɗa ba cewa Allah ya tsine ma ta qulu qala sai abdullahi dan mas'ud yace mata wa huwa man huwa la'in kunti qira'atihi laqad ya ce, wallahi da kin karanta ƙur'ani karatu na fahimta da kin gani da ta ce ta karanta sai yace amma ba baki karanta faɗin Allah da yace wa ma atakum ar fa fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu ba qalat ce, bala ina eh, karanta qala shi abdullahi dan ya yace mata fa innahu qad naha anhu ai wannan abin annabi ne ya hana qala sai take fa inni ara yace kaga shi yana fahimtar in dai annabi ya hana abu to Allah ne ya hana to a lokacin sai mata sai ta ji haushi sai ta ce fa inni ara ahlaka yaf'alunahu kai ka zo nan ka zauna kana ta cewa Allah ya tsine to ai kai ma matan naka suna yi ai kun lura musamman ƴan uwana da suke ɗaliban karatu duk matar da zaka aure ka tana da matsala kai ƙoƙari ka gyara matsalar ta kafin ka aure ta wallahi in baka iya gyara matsalar ta ba kafin alaƙar aure shi ta ba za ka iya gyara ba kuma wani abun sai kun tara iyalai da ita an ɗauki shekaru sannan abin zai affecting ɗinka shi yasa babu babban ƙalubale da mai da'awa zai samu irin a ce kana kullawa a gida ana warwarewa duk rigimar kada mutane a waje in kana da tana da sauƙi akan a ce kana samun rikici na cikin gidanka kana yi ma ɗayanka tarbiyya matar da ka auro tana rubuta tarbiyya shine masayif lugul bunyan yawman tamamu yaushe ne gini zai kai ƙarshe idan kunta tabnihi in kai kana gini ko gairo ka ya haɗu wani ka yana rusawa yaushe ne gini zai ainihin wato kai ƙarshe sai ya ce ala ya ce fadhabi fanduri ki je ki duba. فذهبت فنظر في تتفل تجي تلوبا فلم تر من حاجتها شيئا تجي يتي ما تشكي جلن كجي كدو يتي كتي سنة يلي كدو واتي كما تنع تجي سنة ما تتكشي كسكي تلوبا ما تتكوما ما فقال تتداو سي عبد الله بن مسعود يتي لو كانت كذلك ما جمعتما inda a ce abin da kika faɗa da gaske ne to ba yadda za a yi wato in ci gaba da saduwa da ita a wata ruwayar abin da ya faɗa kenan ya ce inda a ce abin da kika faɗa da gaske ne da ta faɗa ya tashi ya tsayar da karatun ya shiga cikin gida ya je ya dawo da ya dawo ya ce wallahi inda abin da kika faɗa da gaske ne cewa matan na wani ya ce wallahi sai na sake su yasa kullum muke ce mutane idan mutum yana da alaƙa da addini aka ji ya saki mace to kar a yi saurin hukuncin cewa yana auri saki a bincika mai ya faru ya sake idan aka haɗu wanda yake manufarsa duniya ne wanda yake manufarsa lahira ne to tafiya ba ta yiwa kai za ka yi addini Allah ya jarrabe ka kawo yan duniya to ko ta ruguza addinin ko ka haƙura da ita wannan yasa kuka ga lokacin da matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suke ganin cewa annabi ya kamata ya ɗebo dukiya ta baitul mali ya basu su yi rayuwa irin tarafa yadda masu kuɗi suke yi da masu mulki Allah ya ce wa annabi ya ayyuhan nabi kulli azwajika ka kira matan ka ka faɗa musu in kun tunna tubnil hayatar duniya wa zinataha fa ta'alina umatti'ukunna wa ukunna sarahan jamila to wannan shine ka'idar da ya kamata mutane su fahimta to shine yake magana to da haka waccan maganar da malam ya faɗa yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce da ya gama sai ya ce tambihun faɗakarwa yi ukazu min hadhihi al karima ana kirantuwa daga wannan aya anna alamatan mahabba as-sadiqa alaman so na gaskiya lillahi wa rasulihi ga Allah da manzon Allah ba ittiba'uhu sallallahu alaihi wa sallam ne bin annabi sai yace fallabi yukhalifuhu wanda yake saba ma annabi wa yadda sannan ya da'awar annahu yuhibbuhu kuma yana san annabi yace fa huwa kadhibun maƙaryaci ne muftari iz law kana muhibban lahu la ata'ahu inda san da kake wa annabi ta gaske kake wallahi da zaran annabi ya ce kai zaka ya ce ka bari zaka bari sai yace wa min al ma'lumi abu ne sananne inda al'amma a wajen gama garin mutane ma ko kowa da kowa annal mahabba tastadlibu da'a mahabba tana janyo da'a shine in kana son mutum da ya ce ka yi abu kakan yi da ya ce ka bari ka bari sai ce wa minhu qawlu sha'iri maganan mawaki da yake ta law kana hubbuka sadiqan la'atahu innal muhibba liman yuhibbu wuti'u inda san da kake wa manzon Allah na gaske ne wallahi da kai masa biyayya domin dukkan masoyi yana biyayya ga wanda yake son sa Sanawa, wa ƙoli bin abi rabi'a al-makhzumi wanda ya kawo shi a bahar al ya ce wa man laula hani min hubbi an al-ma'i atashanan lam ashrabi wanda da zai hana ni saboda ƙaunar da nake masa a kan ruwa ina jin tsananin kishi yace min kada in sha to zan masa biyayya ba zan sha ba sai ya ce wa kada a ja da man kala wanda ya faɗi wannan ya kyauta ya ce kala ya tashi wata mata ce wa kada sa'alat an hali ashiqiha ta tambayi abokin wani wanda ta san cewa yana santa ta ce billahi ina haɗa ka da Allah siffu ka siffanta min wani ya yi yake suna wala tanqus wala tazidi ka ƙara kakka rage ta zo ta samu abokin ta ce wani ya ce yana suna amma dan Allah kai ne abokinsa ina so ka siffanta min dan Allah ya yi ke yake suna ka ƙara kakka rage yace fa qultu sai na ce law kana rahlul maut min zar'in da zai jinginu yayi kusa mutuwa saboda tsananin jin kishi wa qultu kifi an wurudil ma'i lam yari inda zaki ce tsaya karka sha ruwan nan saboda tsabar san da yake miki zai haƙuri ya mutu da wannan kishin ba zai sha ruwa ba to shine yake cewa da bai ma shara'ahu sannan mutum ya yarda da abinda da manzon Allah ya shar'anta hatta la yajida fi nafsihi harajan mimma har ya zamanto ba ka samun wani ƙunci a ƙirjin ka? akan abinda da manzon Allah sallallahu i hukunta sannan wa ta takallaka mutum ki ɗabi'antu bi akhlaqihi da ɗabi'un annabi fil wajen kyauta kar ka zo kana da awassan annabi Azo a same ka furɗi ɗan maruwaci ƙarya kake kowa ya san bai daga cikin ɗabi'ar annabi ruwa wal isari da fifita wani a kansa wal hilmi da haƙurin da yake akwai dauriya a ciki wata wadu da ƙanƙan da kai ka yi da'awar kana son annabi yayin da shi annabi ya zama mai tawadu kai kuma ka zama to mutakabbiri ƙarya kake yi wa da ha da waninta wannan ya zo a cikin fatahul bari ana nuna cewa lokaci yayi amma zan cike da baiti guda ɗaya a cikin littafin ishirina na alfaza bi Allah ya ji kanta. lokacin da yake magana yake cewa mujawiruhu fi jannatin ayi jannatin yace mujawiruhu wanda yayi makotaka da manzon Allah fi jannatin yana cikin aljanna wato ayi jannatin aljanna wacce take cikakkiya kun ga sai yace fatuba aljanna ta yi daɗi li abdin gabawan da zarahu iz ziyarci manzon Allah dole mihnatin ba tare da ya kirkiri bid'a ba in ji alfazani fa tuba li abdin zarahu dole mihnatin to artil fardan bid'ar da za ta kore farilla au tuhillu ko za ta naƙasar da bi sunnatin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ce da ji'ahu abokan kwanciyar annabi Muhammad yana nufin abubakar da Umar na la amri kulla amnin wa minnatin sun samu kowane irin aminci da baiwa daga gurin Allah sai ce bi qurbil ula wal majd wa su'd al mahali sallallahu alaihi wasallam haka kun ga alfazazi hatta ziyarar annabi sai da yake fatuba li abdin zarahu duna mihnati in zaka kai wa annabi ziyara to ka kai masa amma kakka saka bid'a ciki ka saka bid'a da to attibi za ta kura farilla ko sunnar annabi ta tauye ta albana zai ce a ina ai aljanna za ta tabbata gare ka ne in ka je ka kai ziyara kabarin manzon Allah ba tare da bid'a ba amma da zaran ka je kabarin annabi da sunan ziyara ka yi bid'a ai kaga an samu matsala da ka za mu tsaya a nan wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh